يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Godiya ta tabbata ga Allah maɗaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta yau Alhamis. Muna ashirin ga wannan wata na Ramadan. hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yau ashirin ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar lokaci ne da muke karatun alkur'ani mai girma <clears throat> don ƙoƙarin sanin ma'anoninsa da neman lada <clears throat> da neman albarkarsa da roƙon allah ya azurta mu aiki da shi idan ba ku manta ba muna cikin bi suratul kafi a jiya mun tsaya kan aya ta hamsin da uku a yau za mu dora kan aya ta hamsin da hudu a <clears throat> kafin alaran mai karanto an yi tambayoyi amma duka ba su da alaƙa da karatun sai guda ɗaya ita ma dai saboda ta hukunci ce yana tambaya ne wai shin malam kowane irin bacci ko gyangyaɗi ne yake ɓata alwala bacci yake ko gyangyaɗi wani iri ne e duk baccin da ka fita hayyacinka a baka san me kake ba rihi zai iya fita baka san ya fita ba ita ce wannan bacci ko gyangyaɗi shi ke warware alwala saboda hadisi ya inganta annabi na cewa ita dubura ido ne matsaurinta sadda ido yake barci shi kenan dubura kuma a sake take ana za ka iya rihi ba ka san kayi ba duk kusan da kai rihi nola tawon inda kayi baccin da ba ka da tabbacin kayi ko ba kai ba to shi kenan ba alwala kenan amma idan baccin da kake ji duk abin da ake kana ji wannan ba bacci ne kuma kuma bacci ne wannan ba yawon alwala inda kana jin abin da ake to alwalan ma in kai rihi ma za ta bi fitatta tunda za ka ji inan ka abin da kake wannan shine mai ashmaru Allah ya masa rahama ya yi rabe-raben bacci wanda ke karya alwala ya kawo bayanai daban-daban in kana so sai ka koma amma abin dunkule shine wannan hukunci wallahu fa'ala ne Allah yake أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً na'am Allah madaukaki yace wa laqad na fi hadha da lin-nasi min kulli masal hakika mun sarrafa a cikin wannan alqur'ani wa mutane kowane irin misali mun sarrafa ma'ana mun kawo misalai daban-daban a cikin alqur'ani wanda za su sa bawa ya san Allah ya san gaskiya ya san musulunci ya san hanyar da ya kamata ya bi amma wa kana insanu akthara shay'in jadala sai dai shi mutum ɗan adam ya kasance mai yawan jayayya ne a yawan musu ne a har abin da yake ya san ga gaskiya ne amma ya sa yana ja wannan aya ibnu kasir yace wato Allah yake cewa mun yi ma mutane bayani a wannan alqur'ani bayani na karara al'amura wanda suke an fayyace su komai dalla-dalla ba don komai ba don kada mutane su kasu gane gaskiya su je su fita daga hanyar shiriya su bi hanyar bata an yi bayanin hanyar gaskiya ga sanan ƙarar annabi ya ce ya bar al'ummarsu a cikin farar hanyar ta daranta kamar rana wato yadda hanyar annabi take ba tsayoyi ba duhu duk wanda ke son shiriya to annabi ya gama bayanin shiriya wannan bayani da aka cikin ƙur'ani don mutane su san gaskiya su bi ta su aiki da ita su bar ƙarya amma ko ya kusance ina mafi yawan mutane daɗi da musu da ja da wannan gaskiya shi ke gabansu za su ɗauko ƙarya su ta ƙoƙari su amfani da ita su gaya za su ma rushe gaskiya ɗin ga gaskiya biye da suke a fili ko sai ka ga ƙarya za su ɗauko da ta ƙoƙari suna faɗa da ita wannan gaskiya ɗin wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam yin jayayya wani bin zai jayayya akan gaskiya wannan babu laifi sannan wani lokacin wanda shi ya fi yawa jayayya akan tsaya da ba daidai ba idan akan daidai ne wannan Allah yana yabo yana so sa aka ce jadilhum billati hiya ahsan ai ja'in ja da su su kafirai kenan amma kiristocin nan suna ga akan gaskiya suke ka karanta bible duk wannan rikicin nasu ka karanta lokacin kariyar su ka nuna musu wannan ba daidai ba ne. haka abubuwa na bid'a da ake yi ana ruɗa mutane suna ga kama addini ne ka karanci bid'o'in da shubuhar nasu ka kuma ka san meye gaskiya kai bayanin wannan suma, ma dan wanda kada a ruɗi wanda suke ba su sani ba wanda ba su gane ba kaga wannan jayayya ne lillaci hiya ahsan ba irin nan wurin babu laifi kuma daidai ne amma inda ba a san musu da jayayya wajen kokarin a yi fata da gaskiya a danne ta a kokarin murkushe ta ka ɗauko shi buhan naka ka ɗauko abuwa na rutu ka zo ka riƙa ja da abin da yake shine gaskiya zahiri ƙarara. duk na ƙwar'ani da suka zo sun zo suna bayani na gaskiya da tarihi da aka ce an yi na ayoyi Allah ya sarrafa ayoyi daban-daban cikin al don dan ya tabbatar da tashin kiyama eh ƙayar kwanan da muka ce sun waɗannan ayoyi a nuna maka tashin kiyama ya zaka yadda da shi shine sai ana maka rani yadda yake ƙasa ta bushe ƙayau. amma sai ka ga an zo an raya eh tsiro ya fito shuka ta fito ta ƙasan nan ta rayu to haka mutane za a tada su yadda suke yanzu dai an mace an zama ƙasa haka nan da tashi tsama ya haka za a tashi su haka nan aka nuna mana misalin wanda yake da shi da jafe shi ya mutu tsawon lokaci aka dawo da shi aka tambaye tsawon lokacin da ya yi ya ce ai bai wuce yi ne ba kuma abin nan ko hmm. kwanan nan muka tsallako jama'a kisa ta tsaro kashi suka yi shekara nan uku yi uku da tara a cikin kogo suna ta su ma suka zo kuma aka tada su daga baccin suka zo su da kansu su ma ba su san sun yi wannan kwanakin ba wannan jin misali ne ake dan a tabbatar da tashin kyama to kaga dan adam in ba jayayya ba yau da za ka zo kana mutunta tashin kyama gashi nan an ba ka misalai karara na ababa wanda suke an ɗauke ransu ko ta hanyar bacci ko ta mutuwa ta gaske kuma an dawo da su to me yasa kai ba za a iya dawo da kai ba a ta misalai da saman nan da ƙasa wanda ya sama ba tare da ya ga samfuri daga wani ba ya yi ƙasa ya zuba halittun da ke ciki in an ce ɗan adam babu shi sannan an dawo da shi bai mamaki halittar ɗan adam ta fi girman halittar duniya ne a sannan wannan tasirifi ne na ayoyi da misalai don ka tabbatar tashin kyama za a yi daga cikin hanyoyi na tasirifin ayat ko mai tsamfila da ƙur'an ya yi shi ne domin a yi bayanin wahadaniyar ta ubangiji Allah ya nuna shi ne shi shi kaɗai yake a komansa shi ke da iko shi ke da mulki shi ke da halitta shi ke gudanar da halittar ba wani tare da shi a ta kawo maka ayoyi daban-daban cikin ƙwar'ani daban-daban a ta maimaita su don ka tabbatar Allah shi kaɗai ne kwanan da muka wuto ayar aka ce da da wani allan allolin banda Allah da an yi ne eh da ku nika abin nan na ke kira hamayya hamayya shi ne wannan zai ce ga yadda za mu ne hamayya da yanzu muke ji ko masu mulki duniya suna yi amma su ya suke kaga wanda ya fi ƙarfi sai a murƙusu kwanan da wani gwamna aka tsige shi aka sa wani wani ba ya gwamna ke gaske na gwamna tsaye ne ko Allah da da wasu allolin kana jin duniya za su zauna lafiya ke ne za a yi ta rikici wannan kaɗai ya isa ka san Allah tsaye ne tun da ko shi kaɗai ne shi kaɗai ya tsancanci bauta an yi tasirin ayat cikin ƙur'ani suna nan bila adadi sannan haka nan wajen bayanin halin duniyar nan da gushewarta a maka misali na yadda abubuwa yake yadda ka san za ka shuka ka sa furanni ka sa abubuwa amma lokaci guda su gaji sun zo sun yanka ne sun bushe sun tafi sun gushe to haka aka ce ma haka duniya ne take haka take da kawarta da komai da yadda ta kai dana duk muke gani idan gushewar ta ya zo to lokaci guda ne haka nan wajen tsirifin ayat da amsalar ƙur'ani ya kawo mana halin gobe kiyama yadda za ta gama gana wata fa maka tashin kiyama a ce ma za a tara mutane na farko da na karshe shi ma kwana maka ko na farko da na karshe yau ka duba ko mutanen kanan nan na yanzu da suke raye ka ce za ka tara su a wani fili balle ka ce da wanda suka mutu shekara ashirin a'a shekara ɗari a'a tun daga annabi adam duk duniyan nan kakafinta za a tattara bayi wuri guda mai kira zai kira kuma kowa sai ya ji kira kuma sai ya je wurin aka nuna maka ƙasar gaba ɗaya za a kira duniya ba wani tudu ba kwai wannan dai ana gaya maka yadda lahira za ta kasance ba makawa zuwa hakan ya faru duk a ta kawo ayi daban-daban daban-daban wannan tasirifin ayat kenan sannan haka nan bayanin raunin hankalin mushrikai mushrikai masu haɗa Allah da wani kenan eh. akwai wauta da rashin hankali ka sassaka gunki ka je kana bauta mashi rana da take huduwa ka rika bauta mata ka zo ta tafi ta faɗi wata ana bauta mashi a abalai dutse kuma balle wata bishiya balle wata dinnan balle wata saniya balle wani farji na sami duk waɗannan yanzu kaga akwai rashin hankali da na ɗan adam mutanen indiya ka je ka je ne abubuwan da suke na bauta za ka ce wai ɗan adam ya yaushe ɗan adam ya bai da kan shi kamar dabba dabba dabba ma ta bi shi ya Allah ya yi mana ita dan mu yanka mu ci mu ci nama wai sai ɗan adam ita zai rika bauta ma saniya wani ma ba saniya ba farjin saniya zai rika bauta ma kaga duk waɗannan abubuwa Qur'ani ya sani salai iri daban-daban shi ne Allah ya ce wa laqad na fi hadha alqur'ani lin-nasi fi kulli masa hakika mun sarrafa wato cikin wannan qur'ani <coughs> ma mutane mun musu tasirifi da dukkan misalai da za su san Allah shi ne Allah za su san za a tashi kiyama za su san cewa duniyar nan za ta bushe za su san za duk wannan tasirifi an yi amma ɗan adam wa kana al-insanu aksar shaidin jadal amma ɗan adam da kake gane shi yana da yawan musu yawan jayayya babu dalilin da za ka ja da waɗancan abuwa dai ka sallama kawai Allah ɗaya ne ku bauta mashi kaɗai za a yi tashin kiyama mai shiri kafin lokacin ya yi haka ne ko ba haka ba wani da za ka bauta ma ba Allah bai cancanci bautar ba a hankalce ko kaga in ma musu yanzu ka rube da ake kirki da mutane a duniya nan musu akan abin da yake ne gaskiya Qur'ani bai bukata sai ka zauna ka ci dogon bayani mutane za su gane shi saboda me mu'jiza da Allah ya samu yadda yake kama zuciya ba ma me aka faɗi a ringa gaba ne Allah yake وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين نعم. إلا أن يأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا نعم. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليضحبوا به الحق واتخذوا آياتي Na'am, أنذروا هزوا ya kawo كثير يكاو حديث البخاري ده مسلم ya ɗan ƙara misali a kan jayayya irin ta adam wani lokacin inda bai kamata jayayya bai yi hadisin a alim na biyu ɗalib Allah ya ƙara masa yarda wata rana manzo sallallahu alaihi wasallam ya kwankwasa masu da daddare tare da iyarsa Fatima kenan cewa ala su salliyani shin ba fa tashi ku yi sallah ba hmm. kuna ta barci haka ma ku tashi ku yi sallah kiyamul layl kenan wa qultu yace sai na ce ya rasulullah innama anfusuna bi yadillah alim na bi talib rikin manzo kenan an bakwansa sai ce ya rasulallah ai rawukan hannun Allah fa idza sha an yaru asana ba asana in Allah ya ga dama ya ta da mu sai ta da mu ana yanzu dai bacci muke kenan <clears throat> an sarafa hina qultu zalika aliyu aliyu na yi dalil ce daga ya faɗi wannan magana ma manzo annabi sai juya ya tafi walam yarje ila shay wa ilayya shay'an alabi mai mahimman da komai ba bai bani wata amsa ba da ya juya ya tafi sun mai ta huwa huwa mu'awwilin yadribu fakhidahu eh, wa ko sai na ji ya tafi yana fassara wannan aya wacce Allah ke cewa wa kana insanu insanu shai in jadala sai na ji yana karanta ta yana dukan cinyarsa yana tafi mutum ya sake na yana cewa kanar insanu aksar shay'in jadala wa kanar insanu aksar shay'in jadala meye ne ake nufi da wannan sallar nafila ta musu mustahabi ki ba wasu ba ce to amma Ali na bi Talib da matarsa Fatima annabi ya ta da su su sallar dare ya kafa hujja da bacci suna bacci yanzu dai Allah ya so su tashi su zaki annabi kuma ya kyale shi bai matsa mai ba cewa lallai sai san tashi amma sai ya kawo san'a yake faɗi kai an adam ya yawan gidari ana nuna mai abin da zai ya karu ya fa'idanta ya sami lada shi kuma yana faɗin wani abu wanda yake a sa shine ne bacci halal ne kai bacci ko hmm. amma ka tashi mana kai na filfiri an adam ya cika musu yanzu shi alim na bi ɗalibi na so ya kafa hujja da bacci ya zama hujja na rashin tashi wannan ma annabi kira shi bidahi kun gane na bidahi akan yi bidahi har abin da yake kila ba wai na laifi can babba ba a yi dai musu ka faɗa a faɗa banda haka da abin sai ce kawai na ambari mu tashi ko tunda annabi su ne da alheri amma sai bayani na nuna shi fa bacci ne yanzu tare da su in Allah ya so su tashi za su tashi wannan shi bin kasir ya kana hadisi ne kara a wancan don mu gane gidali irin na dan adam ɗin wallahu alam amma abinda ake so nuna mana sallar dare dai abinda ake so ke ayi amma ba wajibi ba kun gane da to ayin da ana amma ya jawo mana wanda suke da alaka da abin muka ce ɗan adam wani bin zai ji daɗi har ya kauce bar hanya shine Allah ya ce ma mana annasa an yi umenun ba abin da ya hana mutane su imani irja a kuma huda lokacin da shirya ta zo masu wa yastaghfiru rabbahum kuma su nemi gafara ubangijinsu illa an ta'tihum sunnatul awwali har sai sunnar na farko ta zo masu aw ya'tihum al'azabu qubula ko kuma azaba ta zo masu ta gaba gaba suna gare ta ba abin da ya hana su imani sai jiran cewa su ba za su imani ba sai abin da ya zo mana farko a farko me ya zo masu mun karanta a bayan ba ku manta ba alayya ta kafirai za su ce ma manzo ya ce masu ku imani sai su ce fasir alaina safan minas sama in kunta minas sadiqi ka ɓangaro mana da wata wani ɓangare daga sama ya auko mana in ka kasance kana cikin masu gaskiya abin da kake faɗi gaskiya ne bana musu ne ko ba musu ba kaga jayayya ne su ba za su imani ba wata mu'jiza sai ta zo sun ganta kuma a baya muka ji cewa ai ba a ba su wannan ba a zo musu da su roƙa ba sai dan in an zo musu da abin ba za su imani ba kuma za a halaka su ai karanta da ku a baya ko to shine cewa ma annas an yu'minu idza ja'ahumul huda ba abin da ke hana mutane su imani da Allah lokacin da shirya ta zo masu sai mai sannan wai sarki rura bahu kuma su nemi ubangijin su gafara abin da suka yi don duk abin da bawa yake yi na laifi in ya tuba ya bari Allah ga koro ne ba abin da ya sa ba sa hakan illa an musu nasu awwalin har jira suke sai sunna sunnan mutanen farko ta zo masu adawa samudawa mutanen annabi lutu aruna duk aya ce ta zo musu ta halakar su aka share su ko su ma wannan suke jira aw ya ce humul azabu kubula ko kuma azabar ta zo musu ta gaba gaba suna ganin ta kamar yadda watar Allah yake ita na bi azabillah in kunta min as-sadiqin wai ka zo mana da azabar Allah in ka kasance daga cikin masu gaskiya inan ba za su imani ba a wata ƙuraishawa suka ce Allahumma in kana haza huwa al-haqqa min indika fa'amdir alaina hijaratan min as-sama ka ji wannan fa magana ta girmama suke cewa Allahumma ya Allah in ya kasance wannan abinda annabi ke faɗi gaskiya ne daga gare ka ne haka zuwa ke zama gaske ne inda gaske ne daga gare ka hmm. fa'amdir alaina hijaratan almana ruwan duwatsu kawai daga sama hajjim sun musa na mana sun musan a yi masu ruwan duwatsu daga sama duk abin da zai faru ya samu a wuri na ga azabin ne ko ka zo mana da azaba mai raɗaɗi irin yadda aka yi waɗancan su ma a yi masu to bayan mun sharhin ayoyin da yawa kuma ta ba me ya hana ba aiko da ayoyi ba sai idan idan an aiko suka karyata shikenan za a ragargaje su kuma kuma al'umma annabi Allah ya alƙawari ba zai halaka su ba gaba ɗaya duk abin da za su za a ɗaga masu ƙafa ko za su kuba kuma an tsaro da su kuban ko kuma za su haifo ɗaya da za su yi imani na ƙwarai shi yasa abin da aka samu kenan na albarkacin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah madaukaki ya ce wa ma nursulul mursalina illa mubashirin wa mundirin ba mu aika manzanni da wani aiki sai guda biyu su zama masu bushara da wanda ya bi Allah ya bi manzo ya bi hanyar Allah to ga da zai same shi shine mubashiri wa munziri na aikin sanabi na kuma ki gargadi wanda ya ki bin Allah ya kangare mu abinda manzo ya zo da shi shi kuma wuta na nan nazira aikin su kenan ku yi kaza ku sami sakamako ku yi kaza ku sami rabon ku da ka san kuna azaba ga aiki bi kenan ko saboda shi yasa aka ce shi annabi wa lasta alaihim musaidin ka zama mai kintasawa ba cewa dole sai an imani sai ka tilasta sa'a kawai nuna hanya wanda ya bi sakamako na shi wanda ya kangare zai game da abin da zai game da shi wannan aikin manzanni kenan har yau har gobe wanda duk ya kama hanyar su na da'awa to aiki kenan ke ta bayanin hanyar gaskiya hanyar manzanni hanyar Allah hanyar aljanna da faɗaitarwa, da zaburarwa sannan ke ta bayanin hanyar kangararru da fadararru da sakamakonsu da abin da za a musu na kowa shi kenan wanda Allah ya sa ya fahimce ka ya shiryu falillahi ham wanda ya kasa fahimta manzo ya gama da awashi ya tafi ba kowa ya shi saboda haka duniya ciki, haka Allah ya tsara wutan nan dole wasu sai sun shige ta duk yadda za a yi wasu sun shige ta za mu ji ƙarin ayo a nan gaba wanda suke nuna mana haka Allah yake cewa wa jabirul ladina kafaru bil ba'il yadjuzu bil haqq waɗannan da suka kafirta suka yi jayayya da ƙarya domin su kawar da gaskiya da ita wannan ƙarya hmm. Allah ya ce wa takhadu ayati suke rikar ayoyi na wa ba undiru huzwa da abin da aka girma masu gargaɗi da shi yan su su ababen izini abin da ake so a gaya mana nan ma halayyar ta ta kafirai ga ƙaryar da suke a kai maimakon su tsaya kan ƙaryar kawai su shiru to sai suke kuma a waccan gaskiya za su faɗa da ita annabi da ya zo da gaskiya da ƙur'ani da shirya kafirai ba su bashi mai da a awashi su kuma su kafirce su a'a ya suka ce za su faɗa da shi dole wai abin da ya zo da shi na gaskiyan nan sai ya daina kira ya daina faɗin ta suka yi ta kawo sun kawo abubuwa daban-daban da za su hargitsa tunanin mutane duka ba su iya ba wannan halayyar su ta kafirai duk manzanni aka suka ta fama da ainihin mabiyansu za su ƙi bin gaskiyar sannan kuma sai su ɗauko ƙarya su ce za su faɗa da ita wannan gaskiyar shi ne na Allah ke gaya mana wa da ladina kafaru bil batili waɗanda suka kafita suka yi faɗa da ƙarya su kawo su suke ita za su nuna ita ce gaskiya da yi duhiru bihil haq domin su kau da gaskiya wacce manzanni suka zo da ita da masu wa'azi a yaki kuma su ayoyi na abin izgilanci aya da Allah ke saukar ma manzo hujjoji daban-daban in aka saukar da aya sai su kawo aya su rika izgiri mata eh sai aya in manzon in abin gaskiya ne yi kaza ma in kaza ne yi kaza ita kan kanta rika mata izgilanci wannan mu'jiza a rika da qur'ani suka ce za su kamar shi kuma suka kasa shi amma sun ja maimakon da suka kasa su sallama sai suka zama suna izgilanci mashi alqur'ani din sannan wa ma ƙundiru kusuwa da abin da aka musu gargaɗin da shi shi ma su ɗauke shi su sa da shi duk sauran manzanni da suka gabata haka aka yi masu shi ma manzo haka aka yi masa Allah ka tsare mu da fitina ta kafirai ne Allah yake wa man azlamu mimman ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا نعم. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا نعم وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا نعم الله أمرك يتشو من أظلم ممن ذكر بآيات ربه waye ki zalunci sama da wanda aka tunatar da shi da ayoyin ubangijinsa wa arada anha ya bijire masu wa nasiya ma qaddama al-yada kuma ya manta da abin da hannunsa ya gabatar na laifi inna ja'alna ala qulubihim akinnatan lalle mu mun sanya rufi akan zukatansu an yafqahuhu na yadda ba za su fahimce shi ba shi alqur'ani wa fi azanihim waqara kuma akan kunnuwansu akwai wani nauyi wa in tad'uhum ila al-huda in wa in tad'uhum ila al-huda falan yahtadu idan abada in ka kiraye su zuwa shiriya, ba za su yi imani ba har abada da wannan shari'a da ka kiraye su wa rabbukal ghafurur rahma wa rabbukal ghafur ubangijinka shine al-ghafur ma'abucin gafara zur rahma sannan ma'abucin rahma da jin kai law yu'atiruhum bima kasabu da yana kama su da laifin da suka aikata nan take da ajjala al azab ko da ya gaggauta musu azaba bal a'a bari ba haka Allah yake ba lahum maw'idun lan yajidu min dunihi maw'ila Allah yana sanya musu wani lokaci kayyadajje na kama su ko ta da su ko koyi musu azaba wanda yake lan yajidu min dunihi maw'ila ba za su sami wani wanda zai kautar da ko zai wato ainihin karkatar da wannan lokacin ba lokacin da Allah ya sa sai yayi hayaniyarsu da kafircinsu ba zai sa a gaggauto masa abin da za a yi masu na azaba ba wanda aka yi masa lokaci wanda aka sa mai time sai time din yayi sannan abin zai faru duk yadda za a yi kamar gaza Allah baya gaggauto abin da bai lokace shi bai ba Allah ya ce wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu Waɗancan alqayyu da aka ba mu labarin su wanda suke wato ainihin an halaka su lamma zalamu ya lokacin da suke zalunci ana nufin adawa samudawa mutanen annabi lodu sai an halaka su ina wa hmm. tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu Waɗancan alqayyu da garuruwa da birane Sun halaka su lokacin da suke zalunci ba wai sai da suke na farko sai da lokacin halaka sun yi suna halaka su hmm. allah ne mahalikihin mawqida ba hmm. muka sanya halaka su muka sanya mai wato wani lokaci kayyadajje wanda shi yayi ajin zai faru kamar yadda yau zamani yau ake ɗana famfo a ɗana shi a saita shi a cikin nan da awa ɗaya zai tashi sai awa ɗaya ta yi zai tashi inda an sai tashi aikin mai kyau amma aikin nan adam za a iya sai tashi ya tashi kan lokacin za a iya sai tashi ya tashi kan lokacin to tashin kiyama ya fi wannan saitin duk abubuwa da Allah ya tsara haka suke sai lokacin su yi an tsara komai da abin ya faru in lokaci bai ba kuma wani ba zai iya sa danshi Allah ya canza lokacin shi ba wannan abin da ake so a nuna mana kina wannan ayin amma farko mu gane kuma azlam wa ya fi zalunci ne sama da wanda aka tunatar da shi ayoyin Allah amma ya kan gare musu wa'azi da ake yin na zuwa ayoyin Allah ka ji wa'azi yau kafafen wa'azi Allah ya yawa da shi yan uwa kafafai na hujja da za su iso ga kunnanka Allah ya ce annabi ya ce gidajen rediyo a kana na yanzu ina jin sun fi ashirin ga ta nan ka buɗe can ka ji can ka ji can a ce kaza Allah ya ce na ya ce can wa'azi kaza dare da rana yi ake ta yi duk hujjar to wa ki zalunci sama da wanda za a tuna da shi tuna su da shi ayin Allah ba raba anha ma ya jiye musu ya kangare ya ji ya zama kamar bai ji ba ne wato ainihin kunnen uwar shegu ji ba haushe wannan siya ma kaddamar yada ya manta kuma da duk abin da hannunsa ya aikata na gaza na kanna shi ne Allah ya ce inna ja'alna ala qulubihim akinnatan wasu abin da ke sanya wannan ba sa jin wa'azi ga dalili nan wanda na ce in mun ji shi to sai mu ma Allah godiya Allah ya ce inna ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahu lallai mu muna sanya wani akinna wani rufi ne a cikin zukatansu ba sa fahimta ma'ana da kafiri zuciyar shi da taka duk iri ɗaya ne wajen halitta da fahimta da ƙwaƙwalwarka da tashi duk iri ɗaya ne da gane abubuwa amma wajen gane addini wajen a san Allah a yi imani da shi a yi da shi to nan ne ake samun bambanci sai Allah ya kama na'urar da suke jin gaskiya ta ji ta fahimta ta karɓa ta imani to sai a sa masa rufi a cikin zuciya ko kun san ban da wannan me zai hana kafire ne ba za su imani ba ai kun san dai wa'azi na je musu ko yana je musu suna jin shi qur'anin nan yana je musu amma an sanya rufi ne a cikin zuciyar na'urar da za ta ji gaskiyar ta karba ta fahimta an sa mata rufi har wa yau ƙari wa fi azalihin wa faran a kunnuwansu kuma akwai wata dalma wani nauyi da aka sa aka dode na'urar da take ji in ta ji ta fahimta ta yadda ta imani kisa za ka ga ya ji komai wa'azin ma kila ya ji amma bai ji ji na ya fahimta ya imani ba a shakka ga kai da ka ji ka fahimta kai imani ɗan uwa gore mu Allah ko haka bane ai haka ne 'yan uwa saboda Allah ya ce wa in tad'uhum ilal huda in ma ka kiraye su zuwa shari'a ɗin falan ya ju ba za su imani ba idan abadan har abada wanda duk aka samu wannan kakkin na ɗin aka samu waƙar ai aka toshe aka sa wannan aka rufe zuciyar aka rufe kunnan na ɓangaren jin gaskiya ba zai ji ba yana ji kamar yadda kake ji amma jin gaskiya ce bai ji zuciyar tana fahimta duk abubuwa ba tare kuke kula aikin likitanci ba aikin injiniyanci duk ba da harna da aji da ne ake ko duk wannan sun fahimta amma da an zo za a fara magana Allah sai ga sun tada a a a su ba su yadda ba in kiristoci ne suke su ba za a ce Allah kaɗai ba sai an ce in sama na Allah ko yahudu haka nan ga sunan duk maguza wannan yau na duniya za ka ga haka nan Allah ka tsare mu Allah mu gode mu Allah ya ce rabu al-ghafuru dhur rahma ma ubangijin kafa ma abucin gafara ne mu yawan gafara ne al sannan kuma ma abucin rahama ne wanda ya so da gafara da rahama suka ga shi kun karanta tarihin musulunci yadda wasu ka fahimci addinin musulunci kalauci umar ɗan fata Allah ya kara musu yarda yana cikin masu tsananin gaba da manzo sallallahu yadda za a ya zai ma cutar da manzo ya zai ya toshe kofa kar ma a ji umar sai da aka zo ya ga mata ba maza ba suna barin garin makka su tafi habasha don su tsira da addinin su mace a bar gidan ta bar iyayen ta komai ta tafi ke hijira zuwa habasha umar ya fara tunani da yake Allah su shi da shirya annabi ya addu'a Allah ya jefa cikin su Allah ya shirya da daya sai Allah ya jefa addu'a kan umar umar ya fara tunani kai yadda matan balarabe take da ƙwarai shara tabaggarinta da ta tafi wani gari wannan abin ba ƙaramin abu ba ne ya fara tunani kai duk abin da zai samu ta taba gidan ubanta ko wannan abin babba ne ka rabu da mijinta a raba auren ka rabu da ubanta in hijira ta ta shi wannan babban abu ne sai fara tunani sai ana nan ana nan sai fara tunani ai ga ya uwar shi ma samu ko fatima sai Garza ya gidanta da nijin ya je mata fada ita tare suna karatun ƙur'ani sai Allah ya jefa wannan karatun ƙur'ani cikin kullun shi sai fara sauraro ya fara sauraro zuciya kaga an cire wannan waƙar kina ko hmm. an cire a kinna a zuciyar an cire rufin hmm. da aka rufe na hana fahimta ko hmm. sannan a kunnen kuma an cire wannan abin waƙar din shi kenan sai zauna ya ji ya nemi ta ba shi ciki a akai eh ai jasa ne ina ga karfin ya yi karba ya karanta daga nan shi ke nan sai ya garzayo inda manzo yake sabai da suke gadin manzo wanda suke iyaransu wanda suka san zai cuta da manzo ba za su bushe ba sai dai in bayan ba su. suka leƙa suka ga waye aka ce umar suka ce ina sun san hannun shi ba za su bari shigo ba aka gaya manzo annabi ce ko bashi ya shigo to imani ya riga an cira wata Allah ta tsare mu da wannan musiba wallahi kafiran duniyar nan ne abin da ke musiba ya Allah ya sa babu wannan tsatsa yadda suka gane kimiyyar nan ta duniya da fasaha kada an amfane su amma ga kafiri malam ya duk duniyar nan ya ke komai amma bai san Allah ba ka dubi mai indiya nan da ake tare da su a kamfanoni kaga dan indiya yana ta duniya ma tukuru ai wancan ai wancan ƴan China nan amma bai san Allah ya gama ya mutu a danna shi cikin wuta Allah ka tsare mu Allah ka tsare mu Allah yi gaskiya ce ainihin wato ubangiji mai gafara ne mai jin kai shi yasa ya ji kan wasu kuma nauyin aqibuhum bima kasabu da ajiyar da kuma azab ba dan gafara Allah ba da rahamarsa da yana kama mutane da abin da aikatawa da ya gaggauta musu azaba fa amce ka da azaba ta so hmm. an share yau laifukan da muke dinnan ta duba laifuka iri iri wanda da can tsaya ake a kan shi a share al'umma luwaki mutanen annabi lutu shi suke yi da kafirci aka darkake su mutanen annabi shu'aibu kafirci tare da kuma dafifi kawai mudu aka halaka su mu koyo duk waɗannan siyasa suna nan ana cikin al'umma amma saboda ne gafara ta Allah da rahamarsa sai ya jinkirta kuma aka jinkirta sai ka ga wasu sun gane wani yana cikin tsata kuma sai ka garan nan kuma ya shiru ya zo ya zama na Allah shine masallaci shine sadaka shine haji shine umra ya tuba ba rahama Allah bace to shine Allah ki ga mana anan wanda haka da ya gaggauta azaba ta zo a share al'umma gaba daya bal a'a ba haka Allah yake ba lahum maw'idun lan yajidu min dunihi mawqila mawqila wato Allah yana da wani lokaci kayyadajje da ya kayyade wanda kuma ba za su sami canji ba wato wani lokacin na daban mawqila shine wato makauta wanda zai kautar da lokacin kar ya zo isar da Allah ya yi zai ajinsa sada ko bai niyya ba su jawo shi ba wanda ya sai wannan Allah ka sa mu gani Allah ya ce wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalam kan alƙaryoyi duka da suke zabi ki haka muka halaka su kuma hmm. al'umman manzo mun kyale ku ne ba dan kun gare mu ba da rahama irin ubangiji wajen an mahalikin mu. mawida mun sanya ma lokacin halaka su mun sanya masa lokaci da ya zo ba mu kyale su ba wasu da asuba aka darkake su wasu da rana wasu kowane lokacin da aka sa lokacin da wuce ba ka gama da su a je ka karanta tsoshin a cikin ƙur'ani za ka ƙara fahimta yadda Allah yake wato ainihin abubuwansa a can aya ibnu kathir ya kasa ta ƙara fassara mana cewa da Allah yana fanda rahamarsa da ya gaggauta azaba cikin wato suratun ra'adi, Allah ya ce walau yu'akhidhu Allahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala zahriha min dafatin cikin suratul fatir ne Allah yake cewa da Allah yana kama mutane da abin da suke aikatawa da bai bar wani ba a ban kasan nan da an shari laifuka da ake ma ubangiji a zangolo kusansa sai ya da kai ya afuwa sai dai wani lokacin kuma sai ya san aiko da wani bala'i a ta yi ko ba wanda ya yi ya yi an koma gare shi a lokacin ya yi ba mun gani babuwa na ibtilai iri-iri a ta ihu ana wayo-wayo amma sai tsadda ya yi ubangiji sannan sai a ga wannan abin ya shi ya sa kullum mu ji tsoron ubangiji mu tsaya wa bi dokokinsa Allah ya ce wa inna rabbaka gumar Ana linnas ana zulmihim lalle ubangijin kama abu sun gafara ne ga mutane akan zaluncin da suke yi wanda gafara da ya kama su inna rabbaka la shadidul iqab lalle ubangijinka mai tsananin hukuma ne idan hukumar ta tazo to fa kowa ya kanta a jiki Allah ka tsare mu da azabar Allah ya tsare وإذ قال موسى لفتاه لا أبره حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا موتهما فاتخذ سبيله في البهر سربا نعم فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا <clears throat> wannan kisa ta Musa alaihi salam da Khadir kisa ce doguwa wajen ayoyi ashirin da biyu cikin tsura nan za mu kwashe muna karanta kisar Musa alaihi salam tafiyarsa da Khadir ko kuma zuwa wurin Khadir neman ilimi asalin kisar yadda take yadda Bukhari ya rawaito a cikin hadisi ingantacce ibn kasir ya kawo hadisan cewa wata rana ne Musa alaihi salam yi wa'azi ma bani Isra'il wa'azi mai ƙarfi mai shiga jiki da ya gama wa'azin zai tafi sai wani ya biyo shi cikin bani Isra'il shi ne yake tambaya shi waye ne ya fi ka sani cikinmu sai ya ce babu wannan magana da ya faɗi cewa babu ma'ana ya jingina cewa shi fi kowa sai shi ne Allah maɗaukaki ya zarge shi da wannan kalma abinda Allah ya so ya faɗa ya ce ba wanda ya fi ni sani sai Allah ko kuma a cikin nan ba wani masani sai Allah ya ɗauke cewa shi ɗin tare da cewa ba yana nufin Allah subhanahu ta'ala shine masanin kowa da komai ba ba wanda yake korewa ba magana ce ta gaskiya cikin bani Isra'ila shine manzo hmm. shi yake mawahayi akwai wanda ya bi shi sani cikin su babu amma rashin maida ilimi ga Allah wannan sai Allah ya jarabce shi cewa to zai nuna masa cewa akwai wani bawan Allah yana nan a cikin wannan duniyar ya fi shi ilimi ko kuma ya san wasu abubuwa da shi bai sani ba ko kuma shi Musa ya san wasu shi ma ya san wasu da haka sai aka ce to zai yi tafiya ya je ya same shi domin ya samo ilimi a wuri shi to ne za mu ji kisar a ina yake ina ya same shi Shi ne ya shirya ya tafi da shi da yaransa wanda ake ce mafata suka tafi da su na abinci da kuma wani kifi wanda wannan kifin shi ma an ce tafi da shi ne ya sa shi a cikin irin jaka ta samfo ake cako jaka da ake irin ta kaba ta da da ake rikewa a ciki ya tafi da wannan kifin in suka tafi inda kifin nan ya bata ko a nan wannan bawan Allah yake ya je ya samo ilimi a wurinsa wannan dalili Shi ne sababin da ya sa annabi Musa ya shirya ya tafi neman ilimi ya game da abin da ya game da shi na wahala wannan malamai suke cewa neman ilimi duk inda za a yi shi ko sai an sha wahala ba za ka nemi ilimi ba haka kawai manzo sallallahu alaihi jibril ya zo masa da ilimi na farko cewa yi karatu sai da ya sha shi da ya makare shi ya matsa shi ya kara malamai suka ce ashe neman ilimi ba abu ne mai sauki ba ko ilimin zamanin nan yau ce za ka yi a kwance kawai ba za ka wahala ba ina jin ba zai samu ba kuma ne ilimin addini wanda yake shi ba cuwa a cikin shi inda shi da shi babu babu to wannan ya tafi ya gamu da abin da ya gamu da shi a wannan tafiya wacce ita ce za mu karanta abin muna tafiya muna karanta shi wannan hadisin na shi bukhari da ya kawo wanda ya daga fassara mana wancan bukhari uh, ibn Kathir ya kawo ruwa doguwa da kissa a an nuna min lokaci wanda ba na suna fara karatun mu dace za mu tsaya nan dan cike lokacin da ɗan sauran faɗan tare da muka karanta a baya na malamai abin da suka faɗakar cewa hatsarin bijirima gaskiya ko azin ana maka bayan mun yi cewa ba wanda ya fi zalunci sama da wanda aka tunatar da shi da ayoyin ubangiji amma bijire masu to mu daina kai tunanin ne yan uwa mu rika kawo shi kusa da mu mu rika kawo abin ka ji wa'azi yaya ka yi aiki da shi ka tabbaka shi a rayuwarka wa'azin nan da ya shafi alaƙa ka da iyalinka ne ko alaƙarka da ɗayanka ko alaƙarka da makwabcinka ko alaƙarka da kasuwarka ko alaƙarka da siyasarka ko ina ne wa'azi kullum ana cin shi to ba fa ma'azalimi sama da wanda ya ji wa'azi da tunatarwa da ayan Allah amma ya kullum uwar shehu ya ci gaba da ƙarnar da yake yau yadda ake ta wa'azi da ana aiki da shi yadda ya kamata wallahi da ababa da yawa ba su faru ba mayo ke jin labari ana cewa yara masu kwasan waya suna nan suna shirye-shirye wai sun suke a zuwa fara ta hajji kan kuma yadda za su suka kwace mutane waya ka duba dan Allah wata na neman gafa. kwanakin da annabi aka ce yana naɗe shimfiɗar sai ya ɗaure jingine ya raya dare gaba ɗayansa annabi fa an gafarta mai bai da laifi shi yake wannan annabi da aka ce ta tada iyalan gidansa duk wanda zai iya sallah ya zama ka jiyo hadisin Ali ibn Abi Talib ya da su sai ki sallah dare to kai kuma a lokacin za ka shirya yadda za ka fita da mutane kuna jin masu kwacen wayan nan sun jahilci wai kwacen wayan laifi ne tambayar kwanke sun jahilta tantiran jahilai ne ba su san kwacen laifi ba ne wanda suke tsara mutane su kama su jeji da shi ko su su kulle a wani gida ya ba su kuɗi kuna jin sun jahilci wannan aikin laifi ne to me yaro na aiki da ilimin ba ka san laifi ne me yasa kake ka tuba mana ka bari ka kamata yan uwa lallai mai kokari mu rika aiki da abin da muke gina ilimi a gidajenmu a mu a mu a mu wannan shi ne zai sa mu sami canji annabi da ya zo da wannan shirye da wannan musulunci abin da ya faru kenan a sahabai. Sahabai da giya suke sha suka daina kashe-kashe yaki tsakaninsu ba dama ƴaƴansu suke kashewa da rai sun suka bari ka koma suka bi Allah saboda wannan Qur'ani da suke suke aiki da shi mu koyo ai tawa'azi ai tawa'azi mutum na ji ka tara gashi sai ka san laifi ne wannan kitsan da kake da wannan shiga banzan da matasan mai wuce duk sun san laifi ne sun sani don ba gada su wurin babansu su ko kakansu ya mutu tana da ta tsirara ta san ba abin da za ta iya shi ba kenan wannan ababa dukkan suna cin ayyana da muka keto hatsarin kai maka wa'azi ka bijire mu wa'azin ko da haka lallai mai ƙoƙari mu gane wato ainihin wannan haɗarin wannan sannan wato zabin yan uwa adalin yana da girma duk zalunci sunan shi ma bai da daɗi karkare na zalunci komai kankantar sa a ce ai kaza ba komai idan na yi kaza na za komai kankantar shi sai an hisabi sai an tambaya me yasa kai me yasa ka aikata sannan gafara Allah ku fahimta tana da yalwa tana da faɗi E, wa rahmati wasa'at kullu shay rahma Allah ta yi yalwata duk girman laifin ka uwa da zunubinka ka da saƙonka yau in kace Allah na tuba Allah ka gafarta mu Allah zai gafarta mu ya shafe wannan zunubin ka sake sabon feji ba mu za mu shiga wannan kwanaki yan uwa goma ta ƙarshe ga ta yau mun ashirin daidai kwanaki ne da ake kwaɗayi ake nema manyan mutane masu matsayi wurin Allah suna kwaɗayi to na ga iri na irin ka muna nan cike da laifuka muna nan cike da kurakurai iri-iri da ababen da muke namu koma ga Allah ya gafarta mana ga mu da bukatu dai a gaban mu mu Allah ya gyara mana ita sai ka mana shugabanni masu tausayi wanda za su rika hangen me bukatun mu ki kokari su tafi zuwa ga wannan bukata kai tsaye me ne muke bukata a samun mana me ne da mu a kawan mana muna bukatu wani addu'a ta zubar da hawaye mu zubar da hawaye lokacin kunutun mu da nufin Allah wannan hali da muke ci Allah ka kama da canci yanayi a ce kullum mu ƙasa ce ana ci gaba mu kuma baya muke ci da wutan nefa ta gagara hanyar jirgi na ƙasa babu jirgin sama na gwamnati babu waye waye babu komai ka ce babu asibitoci na gwamnati yanzu komai sai da kuɗi in ba kuɗi sai dai mara lafiyarka kana ji kana gani sai dai mutu ina lillahi wannan ilaihi raji'un kuma koma ga Allah da kofa mu kankan da kanmu ga ubangiji Allah mai jin roƙo ne mai jin addu'a ne zai ji addu'a mu kuma zai zai karba kuma zai biya mana bukatun Allah ka sa wannan kwanaki mu dace duk abin da ake samu a cikin Allah ka samu dace mu samu Allah ka mana muwafaka Allah ka azurta mu da lafiya da ƙoda da ƙarfi wanda za mu iya gudanar da waɗannan ibadoji wannan hajji duk da abin da ake na sadakoki da aika alheri Allah ka ba mu ikon abin da makaranta daidai Allah ka mana tsariya a ladar abin da ne kuskure kuma Allah ka gafarta mu ka gafarta mu daga baya rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar